ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم ya kai wannan manzo kar kai bakin ciki dangane da abin da waɗannan suke faɗa na suka da zambo akan addininka lalle buwaya da galaba duk na Allah ne babu abin da yake gagararsa shine mai jin maganganunsu kuma masanin ayyukansu kuma zai yi musu sakayya a kai